Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. ‘Yan uwa kamar yadda kuka sani wani channel mai albarka a kullum burinta ta kawo muku sabbin darasai masu ma'ana wanda za ka bibi ɗanka ko ka bibi aka ko za ka kare wayarka ko kuma za ka yi amfani da wayarka ta wata hanya da ta dace. Yau ma na zo muku da wani sabon application wanda za ka yi amfani da shi a wayar ɗanka ko a wayar budurwarka ko a yan matarka. da kasa sa application din nan to duk wani abu da ya danganci keyboard keyboard shine abin da muke daddana muke rubutu in chatin ne dole sai keyboard ya fito sannan za mu rubutu idan password za mu sa dole sai keyboard ya fito sannan za mu rubutu so shi wani application ne idan ka sa a wayar ɗanka ko baturwarka za a gane duk abin da yake chatin kai hatta password ɗin shi na wayar sa ko password ɗin shi na wani abu da kake so ka gano da ka sa wannan application din zai sabin din wannan password din da kake so ka gano a wayarsa wannan darasi na koya shi ne domin ilimi ba dan ka je ka cuci wani ba misali uba ko uwa tana so ta bibiyu wai danta ko kuma wai yarta ko kuma misali wani mutumi ba shi da lafiya yana kwance kan asibiti sannan kuma ana ganin kamar ba zai miƙe ba rashin lafiyar ta kai ta kawo su za a iya sa wannan application a wayarsa duk abin da yake daddannawa misali password din bankin shi ko password din wani abu so ko da a ce bayan ya rasu in insha Allah wannan application zai ba da dama a gano duk wani abu da ya rubuta a wayarsa ba tare da an sha wahala ba saboda haka sai ku biyo bidiyon tun daga farko har ƙarshe kafin mu ci gaba da darasin mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba sai taɓa alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook da duk wani chatin da kake yi na gode kamar yadda kun sani inda na saba aje link na application shine bayan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla zaka taba wannan alamar kana taba zaka bayanai na bidiyon sun buɗe so a cikin bayanan nan zaka na ce ga link na application din sai ka taba sai ka downloading idan ka duba nan ba ga link ɗin ba zaka je can kasa wajen inda ake yin comment bayan ka zo nan za ga nan ma na ce ga link na application din sai ka taba sai ka download na application din so dan ka duba nan duka waje biyun ba ga link din ba kada ka damu zan je please to in nuna ma yanda ake downloading na wannan application da farko dai zaka amshi wayar budurwar taka ko kuma wayar abokin naka ko kuma wayar dan naka ko kuma wannan wanda ba shi lafiya wanda kuke so ku ɗauki bayanansa kafin misali ya rasu ko wani abu haka so bayan ka amshi wayar ɗaya daga cikin su zaka shiga play store ko kuma zaka duba link na application din anan kai downloading bayan ka amshi wayar waɗannan mutanen da na lissafo a baya za ka duba wajen description ko kuma wajen comment din da na yi bayani a baya za ka ga link na application ɗin da zan ajiye idan ka duba nan ba ga link ɗin ba za ka zo play store kai download na application mai suna flash logger bayan ka yi searching ɗin shi kamar haka ga shi nan na riga na yi download ɗin shi duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayanin darasin so bayan ka yi downloading sai ka install bayan ka install sai ka buɗe application ɗin bayan ka buɗe application ɗin kamar haka sai ka taɓa skip bayan ka taba skip a nan za ka kirkiri password ɗinka sai ka kirkiri password misali bayan ka kirkira nan masu ka ƙara maimaita password ɗin bayan ka maimaita password ɗin a nan sai ka taba choose security question za ka zaɓa in case ko da ka manta password ɗin za ka zaɓi wani irin tambaya kake so application ɗin ya ma ka ba da amsa sannan dawo da password ɗinka sai ka taɓa so anan zaka zaɓi wani irin tambaya kake so misali zaka iya zaɓa wannan in what city were you born a wace gari ko kuma a wani state aka haife ka zaɓa misali so bayan ka zaɓa nan sai ka zaɓa amsar misali a kano suka sa kano in case kada ka manta in case ko da ka manta password din a wannan tambayar za su turo ma sannan sai ka sa kano sannan sai su dama da password ɗinka sai ka taɓa create password bayan ka taɓa create password sai kai yi din wannan bayan yi closing kamar haka sai ka kunna wannan abun su kana kunna nan ma sai ka zo ka kunna kana kunna a nan za ka zaɓi wani irin keyboard kake so ya fito a wayar so sai ka zaɓi wannan keyboard ɗin bayan ka zaɓi wannan keyboard ɗin sai ka zo ka taɓa wannan alamar sai ƙara kunna nan so bayan ka kunna noma haka sai ka shiga cikin flash ga din nan bayan ka shiga suka kunna nan bayan ka kunna sai ka taba oke bayan ka taba oke sai ka koma baya so bayan ka dawo baya kan application din sai ka taba enable bayan ka taba enable shikenan ka riga ka kunna duk wani chatin ko kuma duk wani abu da za a rubuta na keyboard din sacin ne ko kuma sa password ne ko kuma chatin ko kuma duk wani abu da za a sa na keyboard wannan application din zai saving akai so misali misali kamar yadda kuke gani nan wasu ne su bar ga rubuta duk abin da ka rubuta a keyboard wancan application din ya riga ya saving akai su kamar yadda kuke gani whatsapp din da na shiga za ku ga chatting din da na rubuta a nan nan ma an ka taba za ga abin da na rubuta gashi nan farko na wannan rubutai na fasa na ƙara yin wannan na fasa na ƙara yin wannan na fasa da ƙarshe na rubuta assalamu alaikum so haka duk inda ka je duk inda ka je koda wajen contact ɗinka ne ka je yin wajen sacin in wannan keyboard ɗin ya fito to yana a saving a wajen in dai keyboard ɗin nan wannan keyboard ɗin ya fito yana saving kamar inda kuke gani nan ma ga contact ɗin ya fito ga abin da ne sacin so duk inda ka shiga wayarka inda keyboard ya fito wannan application din zai save ne duk wani abu da aka rubuta a wayarka misali misali kamar yadda kuke gani wannan application din ne so zan sa password din da na sa ɗazu domin in buɗe application din so kamar yadda kuke gani kun ga na sa password sannan na buɗe application din so shi ma wannan password din application din yayi min saving kamar yadda kuke gani gashi nan ga password din da na sa na buɗe so duka duk inda aka shiga ka sa password duk inda keyboard ya fito zai saving din duk wani abu da aka rubuta a wayarka whatsapp ne instagram facebook contact duk wani abu inda za a danna keyboard ya fito a rubuta password din waya password din banki komai da komai misali bayan ka sawa dan naka ko yar taka ko kuma wani mutumin ba kwa so ya gane akwai wani application da ake bibiyar sa shine ka taba wannan alamar bayan ka taba wannan alamar sai ka taba setting bayan ka taɓa setting sai ka taba app icon din nan bayan ka taba ne za ga waɗansu icon guda uku so za ka iya canza icon na application din misali ya ku iya mai da shi calendar din nan ko calculator ko kuma notes din nan so misali za mu mai da shi calculator so kana taba shi kana application din ya riga ya koma layin calculator ba ma za a gane wani application bane ballantana a zargi a wayar misali misali kamar da kuke gani za ku ga gashi nan ya zo a bangaren calculator so wannan shine application din ka canza mai icon sannan kuma ka canza mai suna so idan ka taɓa application din shine zai buɗe. su wannan hanya zai baka dama ka bibi ɗanka ko ƴakka ko kuma wani mutumi da ba shi lafiya kuma ana so a gano duk wani abu da ya rubuta a wayarsa na password ɗin banki ko kuma password ɗin waya ko kuma duk wani abu da ya danganci keyboard saboda haka wannan darasi na koya shi ne domin ilimi ba don ka zalunci wani ba kada kuma ta taba mana alamar subscribe sannan ku mana lakin sannan ku mana share